gaba wasannin da ake yi na cin kofin zakarun nahiyar turai uefa champions league na shekara 2016 zuwa 2017 a matakin wasan zagaye na 16 a turanci round of 16 jiya kungiyar kwallon kafa ta psc ta lallata kungiyar kwallon kafa ta barcelona na kasar spain da chief da nema an buga wasan ne a kasar faransa psc ta samu nasarar jefa kwallon ta na farko ne ta kafan dan wasan gabanta angel di maria cikin minti 18 da fara wasan yayin da ana cikin minti arba'in kafin tafiya hutun rabin lokaci julius dragola ko ya jefa kwallo ta biyu bayan dawowa daga hutun rabin lokaci ana minti hamsin da biyar angel di maria ya sake samun nasarar jefa kwallo ta uku a ragar ta barcelona ana cikin minti saba'in da biyu da fara wasan inda ya rage saura minti goma sha takwas a tashi a wasan idan kabani ko ya samu kwallon ta hudu a ragar barcelona bayan kammala wasan daga karshe dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta bsd andrew di maria ya nuna farin cikinsa bisa nasarar da ya yi na jefa kwallaye har biyu inda ya nuna ajiyar ne yake murnan cika shekara 29 da haihuwa a duniya a ɗaya wasan ko kungiyar kwallon kafa ta benfica na kasar portugal ta doke borussia dortmund na kasar germany da ɗaya mai mai ban haushi. A ranar Laraba 18 ga watan Maris na shekara 2017 da dawo ci gaba da wasan a matakin zagaye na biyu inda Barcelona za ta karɓi bakuncin PSG. Barcelona ne tana neman kwallo biyar a ragar PSG ba tare da PSG ta zirara mata kwallo ko ɗaya ba ta ya ba ta damar zuwa zagayen kusa da na ƙarshe ko kusa da na kusa da na ƙarshe. kungiyar kwallon kafa Dortmund kuwa za su fafata ne da Benfica a wannan rana inda a ranar ta Benfica ta take neman a tashi ko da kunnen doki don Dortmund kana neman ta samu nasarar kwallo biyu a raga. A yau kuma za a ci gaba da fafata inda kungiyoyi guda hudu za su keta raini a tsakanin wasan da za a buga ko shi da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid na kasar za ta fafata da Napoli na kasar Italy. arsenal kuwa kasar ingila za ta ziyarci kungiyar kwallon kafa ta baya ne na kasar germany da misalin karfe tara saura kwata na rai agogon najeriya a wasan da za a yi tsakanin kungiyar kwallon kafa ta real madrid kuwa sai fadar da kungiyar kwallon kafa ta real madrid din zinedine zan ya ce dan wasan gabanta garibel ba zai samu damar fafatawa a wasan ba sakamakon kwanan nan dan wasan ya dawo daga jinyan da ya tafi tun a watan nuwamba na shekara 2016 ziran ya ce don haka ba zai amfani da dan wasan ba shi kuwa dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta arsenal mazlum ya ce a wasan da za su buga yau da kungiyar kwallon kafa ta baya muni sun shirya tsaf tare da kwarin gwiwa don ganin sun samu nasara a wasan da za su yi yau din inda wanda din ya buƙaci mai horar da kungiyar ƙwallon kafa ta arsenal asan wanga da ya kwantar da hankalinsa bisa cewa wasan nasu wasan da za su yau za su samu nasara a kwanakin baya ne dai mai horar da kungiyar ta arsenal asan wanga ya nuna damuwarsa kwarai bisa rashin kokari da wasu ya yi a wannan shekara a nahiyar afirka kuwa an bayyana sunan tsohon mai horar da kungiyar kwallon kafa ta tawagar super eagles samson siyasiya a cikin jerin sunayen mutane takwas da za a zaɓa a matsayin masu wanzu kungiyar kwallon kafa ta kasar Rwanda. Shi ko sabon kotun Super Eagles din Gary North dan kasar Germany ya ba da tabbacin cewa ƙungiyar Super Eagles din za ta buga wasan sada zumunci har guda biyu inda za su buga da ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar Senegal da kuma ƙungiyar kwallon kafa ta ƙasar Ghana inda yake za a buga wasan ne a watan Maris mai kamawa na shekara 2017 a can kasar Ingila. a wasan da aka fara ko na cin kofin gwamnan gombe alhaji ibrahim hassan dan kombo na shekara bakwai jiya kungiyar kwallon kafa da doma united ta tashi canjar zabuci tsakaninta da bare united na garin illiri wasan ya samu halartar mukaddashin gwamnan gombe mr charles iya a madadin gwamnan inda ake tsarin kungiyoyi sama da 300 za su fafata daga kananan hukumomi 11 da suka fito daga cikin cikin jihar Gombe. A yanzu haka ne kungiyoyin sun koma yankin su don ci gaba da fafatawa kafin a zo ga wasan ƙarshe. Huta lafiya.